Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta lahadi da fatan an waigiri cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryan masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da Allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Sanusi Inuwa Wunti. Labarun duniya mai karantawa Sanusi Wunti da farko muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ta sha kashi sau biyu a zirin gaza gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da kwaso sojojin haya domin neman murkushe 'yan gwagwarmayar falasdinawa hukumar samar da abinci ta duniya a sudan ta zargi 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa da wawushe ma'ajiyarta a jihar Aljazeera. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta sha kashi sau biyu a zirin Gaza. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdul Ilahiyon ya tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta Iran tana ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaron ƙasarta da na yankin duk wada kisan gillar da aka yi wa shahidi Said Rida Al-Musawi Amir Abdul Ilahiyon lebanon ya yi nuni da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe mashawarci kan harkar tsaro sai rida Al-Musawi saboda gazawarta ta fuskar siyasa da harkar soji da kuma tsaro abdullahiyon ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta sha kashi a yayin ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza a tsawon sama da kwanaki 80 da ta kwashe tana gudanar da yaƙi kan yankin nasarar ranar farko da 'yan gwagwarmayar falasinawa suka samu kanta ita ce ranar bakwai ga watan oktoba yayin harin ambaliyar al'akasa lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ta durkushe a fagen siyasa da tsaro yayin da kashi na biyu ya zo ne ta hanyar dagewar al'ummar gaza a fagen ci gaba da kalubalantar rundunar sojin mamaya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da kwaso sojojin haya domin neman murkushe 'yan gwagwarmayar falasinawa rahotanni sun bayyana cewa kafafen watsa labarai da majiyoyin siyasa sun tabbatar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kwaso dubban sojojin haya daga kasashe daban-daban na duniya domin taya ta yakar 'yan gwagwarmayar falasinawa waɗanda a yanzu haka suke yaƙi a yankin zirin zirin gaza a baya-bayan nan dai wasu majiyoyin kasashen duniya sun jaddada yin kira kan gurfanar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da sojojin haya da ta ɗebo suna kashe falasinawa a gaban kuliya bisa la'akari da laifukan da suke aikatawa kan al'ummar falasinu a yankin zirin gaza musamman kashe fararen hula da suka hada da mata da ƙananan yara kasar algeria tana daukan nauyin jinyan yaran falisinawa 400 da suka jikata a asibitocinta kamfanin dillancin labaran kasar algeria ya nakalto majiyar hukumar lafiyar kasar tana cewa algeria ta karbi yaran falisinawa 400 da suka jikkata sakamakon hare-haren bamabamai da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa kan yankin zirin gaza hakanan majiyar ta bayyana cewa karbar waɗannan yara da suka jikkata jikkata ana gudanar da jinyar su ne a asibitocin fararen hula da na soji da suke lardunan algiers oran da constantine wani tsohon kwamandan kungiyar tsaro ta nato ya yi gargaɗin haɗarin da ke tattare da barkewan yakin zirin gaza zuwa wani babban rikici a yankin gabas ta tsakiya wani tsohon kwamandan kungiyar tsaro ta nato ya yi gargaɗin cewa yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankin zirin gaza ya ƙara faɗaɗa zuwa wasu ƙasashe yana mai cewa akwai yiwuwar rikicin ya ci gaba da yaɗuwa zuwa wani yanki mai faɗi mujallar amurka newsweek ta nakalto daga tsohon kwamandan kungiyar tsaro ta nato james stabridis yana faɗar haka a wata hira da ya yi da msnbc cewa tashe-tashen hankula da ke ƙara ta'azzara tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da mayakar maya a labanan ya sanya shi damuwa sosai don haka akwai yiwuwar yakin ya faɗaɗa nan ba da daɗewa ba staridis wani jami'in sojin ruwan amurka ne mai ritaya wanda ya taɓa rike makamin babban kwamandan kawancen ƙungiyar tsaro ta nato a turai tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2013 hukumar samar da abinci ta duniya a sudan ta zargi 'yan tawayen dakarun kai ɗaukin gaggawa da wawushe ma'ajiyarta a jihar aljazira hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka a sudan ta bayyana cewa ta haɗa kai da takwarorinta musamman kungiyar samar da abinci ta duniya wajen yin Allah wadai da sace-sacen kayan abinci da aka yi a hirkwatar ta da ke jihar Aljazira da ke tsakiyar kasar Sudan. Dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai farmaki kan wani rumbun ajiye abinci da kuma ofishin hukumar samar da abinci ta duniya a lokacin da suka karɓa iko da birnin Wad Madani babban birnin jihar Aljazira. Hukumar ta ƙara da cewa wannan abinci da aka sace zai wadatar wajen ciyar da mutane kusan miliyan ɗaya da ɗigo biyar da suke fama da matsanancin karancin abinci a sudan na tsawon wata guda karshen labarun duniyan kenan. To madalla a gashi da sanusi ino wance dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki ne macin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan yadda birnin Damascus na ƙasar syria aka yi ban kwana da Shahid Radi Musawi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa kisan gilla 'yan kwanakin nan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kwanaki kaɗan gabanin zagawar ranar shahadar kasim suleimani birgediya radiyu musawi ya yi shahada a birnin damascus na ƙasar syria masu gaisuwa sun rika yin do zuwa ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran domin nuna alhininsu a kan kisan gillin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa sayyid radi musawi a ranar 25 ga watan nan na 12 disamba shekara ta 2023 a harin da ta kai a kusa da unguwar da ta sai da zainab al'ada ce ta mutanen birnin damascus da ma siriya baki daya girmama shahidai da ɗaukaka matsayinsu don haka manyan jami'an gwamnatin ƙasar suka halarci ofishin jakadancin na jamhuriyar musulunci ta iran domin sauke nauyin da ya rataya a wuyansu na yin gaisuwa. daga cikin waɗanda suka isa ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iraɗin da akwai ministan harkokin wajen syria faisal al-mikdad tare da tawagar da ta rufa masa baya sai kuma shugaban hukumar tsaro ta ƙasa birgeniya ali mamluk sai babban sakataren ofishin firaminista kuma mataimakin shugaban jami'iyyar basiya hakanan kuma manyan jami'an soja da na tsaro 'yan siyasa da kuma sauran al'ummar ƙasa a wurin mutanen siriya shahid sai radi kamar yadda abokansa na siriya suke kiransa mutum ne na musamman ta fuskokin gwagwarmaya da kuma alaƙa tsakanin mutum da mutum shi dai said radi ya isa ƙasar siriya ne yana saurayi a shekara ta 1993 da zumar cewa aikin da zai yi ba zai wuce na kwanaki goma sha biyar ba amma kuma kaddara ta rubuta masa cewa sai ya shekara talatin a wannan ƙasa kuma a can ne zai shahada a wannan tsakanin kuwa ya zama ɗaya daga cikin mazajen gwagwarmaya a cikin faɗin yankin yammacin asiya nau'in aikin da ya rataya a wuyansa a wannan tsakanin yana da girma sayid radi mutum ne wanda yake banta da halayya ta kwarai ta koli da iya mu'amala da mutane a fagen gwagwarmaya kuwa baya ƙasa a guya wajen yin duk abin da ya zama wajibi ya aikata makamai masu linzami da suke tarwatsa garuruwa da cibiyoyin 'yan sahiyoniya sun san shahid radi musayi kuma albarkacinsa ne babu wanda ya fi kowa sanin haka kamar 'yan sahiyoniya wannan ne ya sa suka kai masa hari da ya sanadiyar shahadar tasa a shekaru biyar na bayan nan da haramtacciyar kasar isra'ila ta rika tsananta kai hare-hare akan siriya kuma mafi yawancin lokuta tana faɗin cewa tana kai har-haren ne akan manufofin iran ko kuma akan makaman da suke kan hanyar su zuwa lebanon ga ƙungiyar hezbollah ko kuma kawo filayen jiragen soja hari a damascus halab da homs haramtacciyar kasar isra'ila duk sanda ta kai waɗannan har-haren tana riya cewa manufofin jamhuriyar musulunci ta iran take kaiwa hari da makaman da take aikawa zuwa ga hezbollah tabbas mutanen syria suna sanar da cewa abinda harmtaccen kasar isra'ila take faɗa karya ce tsagwaranta babu gaskiya a ciki suna kai hari ne da nufin raunana syria suna kai hari akan cibiyoyin nazari da bincike da kuma kan makamai da cibiyoyi na soja na wannan kasa. kuma mutanen siriya ɗin suna da masaniya a kan cewa ƙasarsu tare da haɗin kan iraniyawa da falasɗinawa da mutanen labanan suna aiki tukuru wajen kare layin gwagwarmaya da ƙera makamai da ake amfani da su wajen yaƙar 'yan mamaya wannan ƙawancen da 'yan gwagwarmaya yana aiki tukuru wajen takawa 'yan sahiyoniya birki da kawo ƙashin mamayarsu wannan ƙawancen na gwagwarmaya yana kai makaman da ya kera da kayan yaƙi da dabarunsu zuwa duk inda ya kamata su isa a cikin dukkanin fagagen yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin falasɗinu ne ko kudancin labanan a gabashin ƙasar siriya da iraki da duk inda hannun mamayar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya isa said radi yana cikin masu aiki a wannan fagen tukuru waɗanda suke da himma da ƙwazo watakila shi ne jerin mutum na ƙarshe a tsakanin ajin farko na waɗanda suka jagoranci wannan ƙawance na gwagwarmaya da shimfiɗa harsashin sha wanda ya shahada sauran abokan makami kamar yadda 'yan gwagwarmaya kan faɗa waɗanda suka gabace shi sun hada da jawad muguniya kasim sulaimani injiniya abu mahadi muhammad sulaiman mustapha balaruddin da sauran waɗanda suka cika alkawarin allah da suka ɗauka na aiki domin 'yanto da falasɗinu wani abu mai jan hankali anan nan shine yadda shahadar musawi ta zo daidai lokacin da ake tunawa da shahadar kasim sulaimani da injiniya abu mahadi da amurka ta yi wa kisan gilla a filin saukar jiragen sama na ƙasar iraki jim kaɗan bayan shahadar musawi kafafen watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun sanar da faɗuwar wani jirgin sama maras matuki akan wani gini da ke yankin tuddan gulan da ke ƙarƙashin mamaya ba a kuma ɗauki lokaci mai tsawo ba daga wancan lokacin 'yan sahaniyar suka sake sanar da cewa an kai hari da makamai masu linzami 30 a kan sansanin 'yan shara wuri zauna na kiryar shimona su kuma kungiyoyin gwagwarma iraki suka sanar da cewa sun kai hari a kan yankin iliad shahid musawi ya yi rayuwarsa ne wajen gina da karfafa 'yan gwagwarmaya da kawancensu daga falasɗinu zuwa labanan da syria da dukkanin yammacin asiya kuma akan wannan tafarki ya yi shahada. sai dai wannan baya nufin cewa ƙawancen gwagwarmaya da ta farkinta zai raunana ko ya samu ja da baya yau da gobe ta tabbatar da cewa a duk lokacin da wani gwarzo ya faɗi ya yi shahada hanyar gwagwarmaya tana ci gaba da ƙarfafa da kuma bayyanar wasu mazaje waɗanda za su maye gurbinsa su ɗora daga inda ya tsaya tare da ƙari. to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya. to amma a rana irin cewa lokaci ne da muka ware domin ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki kamar kullum yau ma ni ne hassan barka na agadas ke muku lalle marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka assalamu alaikum gidan radio biyu hausa mai magana ta unguwar tudu da magara muna karshen mako da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokana arziki da farko yana gaida kai kanka mai gabatar da shirin akwai mamman sani dauda cinwaza akwai sanusi da iso a madattai akwai abdulaziz firezi akwai usaini sitar gawan kwalliya dozuman taksimo to akwai shugaba hamisu mai ɗauko karaba mai aski akwai siraji haruna wanda aka fi sani da letoro akwai miji soja mai adaidaita sahu akwai babaye gambo huda mamadu a jatkore akwai yakuba mai aski ba da raka mamman lawan dan ƙwaro akwai usman mai dala a baushiri akwai sani da'o aliska a tsamburu akwai ibrahim shushana wanda yake garin kasagi jihar Maraɗi a gaida mana da shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai akwai gwani lawan aligamadan kwai zifi ibrahim rigar malam shagari karshe da dukkanin masu sauraron gidan radio boh hausa mai gaishe su tasiri unguwa tudu da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Umar daga unguwar Sabon Gari da magarin Jamhuriyar Nijar. a mataimakin yatsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan nika sakonnin gaisuwa ga 'yan uwa da amana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na radio iran ina gaida usain alhaji omar wanda yake nan da magaram ina gaida isu mai gyaran salula yahiya mai gyaran salula kirimo mai sai da waya mutar mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar da magaram ina gaida kabiru su da usman ina gaida alkasun baba liman ahar ina gaida alkasun wanda yake agadas ina gaida mamman sani dauda ina gaida dozman taxi moto ina gaida kadori diga ga dan wulanin warbi ina gaida yahya hassan laji omar da musa hassan laji omar da umaru hassan laji omar da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na radio ina na gode ku tashi Assalamu alaikum sashen Hausa na Iran murya jamhuriyar mai musulunci mai magana isu makeri madatai da magaram jamhuriyar Nijar na so ku ba dama a yi gaishe gaishe na karshen mako da farko akwai wakilin shirin Hassan Barka da ma'aikatar Radio Iran baki daya akwai Sanushi madatai da magaram akwai Kabiru Sule mai sai da kayan ne bakin tarasa da magaram akwai shugaba <clears throat> dozman moto shugaba ne na masu kira da sauran radio na afirka a jihar da magaran akwai shugaba rabu mai aski shine shugaba na masu kira sauran radio na jihar da magaran akwai murtala aminti ba kiran da bakwai akwai ashir garin siri siri akwai lawan loye garin matsakai akwai alkasin baban liman shine shugaba na masu kira sauran radio na afirka a jihar agadas akwai kabiru sule mai sai da kayan gini ne akwai alkasim agadas ba zan manta da shi tutayar ba akwai ilyas prezi ra'ayin zuci agadas ba zan manta da tasi ya yakubu aski ba raka akwai shugaba ila mai kantir shayi garkin akwai ilyas yakuba da gawa ita gadau akwai kadora da gaga dan fulani akwai sandawo alaska radio martaba tsatsin na gode sashi na su tare mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar ku tashi na assalamu alaikum mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da maganar jamhuriyar nijar ina so ku bani dama domin na gaida yan uwa da muna arziki da farko ina gaida shi kansa jagoran shirin hassan barka da kuma sauran ma'aikatan gabaki da ina gaida su ina gaida abokina sanusi madattai isu madattai mamman sani dauda bigiman ina gaida shi ina gaida tasirin gwaturu lawan dan gwairo gwaturu duka ina gaida shi ina gaida badmasi dan domin muke ina gaida usman mai dala bosheri ina gaida sani dawo alaska zamburu ina gaida desmond kasi to ina gaida sai minista ina gaida ashiru garin siri siri ina gaida mutar basiru basiru wanda ke duka dai a nan jihar da magaram ina gaida abdulaziz prezi baba ya gambo tumuniya ina gaida hussein star gawan kwalliya da kuma leto mai hotel duka ina gaida su ina gaida rabu mai haske babayi lefe ina gaida abokina shiri tahir da alkasim da alkasim baba liman da ilyas prezi wanda suke agaras duka ina gaida sire ina gaida muhammad dan bari biri isiya abubakar tsoho mai albarka ina gaida shi ina gaida abokina nazifi ibrahim galmaran shagari ilyas yakubu digawa da kuma gwani lawan ali game da a mai kwamfuta da kuma kadawar riga ga dan fulanin warji da kuma wani dan hausan fulani ya yare yana gaida a duka daukacin dai masu sauraro na sassa daban-daban duka yana gaida su birni da karkara wanda suke sauraron wannan tasha a halin yanzu mai magana ya kuma mai yaski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar nijar assalamu alaikum shafin hausa na murai jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala bushari da magaram nijar yau na shigo na kafa domin in bai kasa kun gaisuwa ta gama haka ina gaida mai gabatar da shirin hassan barka ina gaida sunusu madatai isu madatai E, raba mai aski da magaram ina gaida yakubu mai aski ba da raka sule dan munasa da gana hasabaha ina gaida kabiru sule usman ina gaida hassan alhaji umar da magaram siraji mai dan kuka da magaram ba zan manta da muhammad lawan dan kwairo ungo tudu tasu ungo tudu cikin jihar da magaram ina gaida udu muhammadu jatkori ba zan manta da lawali luwai gari matsan kai cikin kwaminikin gidigir cikin kwaminikin guna ba zan manta da muhammadu dan bare bari birnin yame ina gaida tsoho mai albarka abubakar ba zan manta da abokin hadabu mai kwamfuta mai yama kamar ilyas yakubu digawa kamar eh, ibrahim lera gefta ina gaida isa jikan mai saje toro ba zan manta da dan fulanin wargi ba ina mushi fatan alkhairi ba zan manta da yaya tatuwa ni ina gaida zaki so dangi zarmawa abdulmumin muhammad waziri ba ta da sumayya ina gaida mamman sani dawu alaska tsatsin mamman sani dozman da kasimoto ba zan manta da dukkanin masu kira da sauraro na gidan rediyo jamhuriyar musulunci cikin iran afirka gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da eh, murya boh muna godiya da damar da kuke bamu duka ranar juma'a karshen mako mu isar da sabon gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko dai suna na sani da u tun daga nan su kurum cikin jihar da magaram gaisuwa da farko ga dukkan ma'aikatan allah ƙara basira da ɗaukaka eh, akwai haɗabu mai kwamfuta tun daga na manyama akwai sumayya shiya sharakuna tun daga na birnin kebbi akwai fidaushi ibrahim na'ibawa akwai lawan sada daura akwai bashar lawan da ke unguwar eh, abu huraira cikin garin daura akwai eh, masaudu bi karatu eh, radio legend cikin garin daura akwai commerce iliyasu digawa akwai uda mamadu tun daga na hajjat kori akwai usman mai dala bausheri akwai isiya manaja akwai raba mai aski akwai ado senior zen akwai suleiman alhaji buhari akwai ma'aikata na radio liberté cikin garin da magaram akwai radio shukura cikin garin da magaram akwai radio amfani cikin garin da magaram akwai radio martaba da ke nan cikin garin tsatsin burum a madadin sunan su dukkan radika na cikin jihar muta da magaram ina yi musu fatan alkhairi a tashi lahiya radio boh muryal assalamu alaikum boh hausa mai magana babaye gamba ne daga nan garin tumniya a jihar da magaram jamhuriyar niger kamar yadda kuka saba a kowane karshen mako kuna bamu dama domin mu meka sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwanmu abokanmu ina so ku meka mun sakon gaisuwa ta zuwa ga yakubu mai aski ne wanda yake a nan garin badaraka akwai sanusi madattai wanda yake nan garin madattai akwai shiman isu wanda yake nan garin madattai akwai tasi wanda yake unguwar tudu akwai suleiman dan minista wanda yake yanzu wanda yake nan kasar eh, libya akwai usaini star wanda yake gayan kwalliya akwai uziru abdulaziz ilin amadu dunguza nan da magaram akwai usman dan fodo layin dangana shi ma da yake da magaram akwai wani dan madam akwai miji jirgi wanda suke a tudun abuwa akwai ashiru wanda yake sidi sidi abdulmana wanda yake mai rami tuareg akwai adabu mai kwamfuta akwai sani da'u alaska wanda yake garin datumburum akwai kabiru sula usman wanda yake nan da magaram akwai usman mai dala wanda yake can bausheri akwai uda muhammadu jet kori akwai raba mai aski wanda yake nan da magaram akwai isiye manaja mai kabu kabu ne shi ma wanda yake nan da magaram Eh, akwai sabi isho wanda yake karyami akwai abdul abdulmumunin mai cincin shi ma a karyami akwai mustapha ladan akwai sa'idu mai shayi wanda suke kanya garin daudu da dukkanin masu sauraron ku babaye gambo ne daga nan garin tumniya a jihar da garin jamhuriyar niger tashi lahiya To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka na agadas da na kasance da kuke cewa salam a huta lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen faransanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na casa'in da 93 idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun isa garin nishabur inda a wannan gari ne hubbaran atar da khayam da kuma kamal mulk wasu daga cikin fitattun masana na iraniyawa yake sa'annan kuma kun ji cewa a lokacin da suka isa wannan garin sun ƙoƙarin zuwa wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi domin ganewa idanunsu waɗannan wurare musamman shi muhammad wanda ke karatun harshen farisanci a iran kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka باغ لمبو بسیار ziba mai kyau. آرامگاه هوباره دیدنی نبود ایدو میدانی کسانی من فکر می کنم نی این از نقاش میزانی نقاشان ماسوزانی درست است؟ هکنه؟ بهترین ما پی پیچی حدود کیمانن هشتاد تمانن سال شکر پیش کپن او درگذشت شی یا اهل نیشابور متمن نیشابور کاشان برنن کاشان کاشانی نه برنن کاشان نوجوانی سمرتکا او رفت شی یا تفی سپس سعنن از آنجا دگه چن اروپا نهیر توره آموزش کویو او آمد شی یازو مدیر Darakta. Madrasa. Makaranta. Honari. Na fasaha. U shod. Shi ya zama. Cera. Saboda me. Chon. Saboda. Pir. Tsoho. سن پیری شکرن سوپا عمر رایوا پایان عمر کرشن رایوا در اینجا انن زندگی رایوا او زندگی کرد شی یا rayu. تابلو الو تابلوها Alluna. موزه ɗakin adana kayan tarihi muze ha ɗakunan adana kayan tarihi مختلف daban-daban Iran قصر ایران خارج وجه کشورهای خارج قصرشان وجه To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri ga baki ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu domin zuwa lambu da ke birnin nishabor wanda muhammad da kuma abokinsa ramin suka shiga tattaunawa a cikinsa ga da tattaunawa ta gudana a cikin harshen farisanci این باغ بسیار زیباست آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است میدانی کمال الملک که بود؟ فکر می کنم نقاش بود درست است بله او از بهترین نقاشان ایران بود حدود هشتاد سال پیش درگذشت او اهل نیشابور بود؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت برای آموزش نقاشی به اروپا رفت بله بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد چرا آرامگاهش در نیشابور است چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد تابلوهایش هم در نیشابور است؟ نه تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارج است To madalla da aka saurari tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma ga tarjama ta a cikin harshen Hausa. این باغ بسیار زیباست آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است ونن لمبون یه da kyawu sosai hubbaran کمال الملک ما میدانی کمال الملک که بود؟ کسان کمال الملک کوانه نه؟ فکر می کنم نقاش بود درست است این از تن یا چه می نه بله او از بهترین نقاشان ایران بود حدود هشتاد سال پیش درگذشت ای شی یا کسانچه مپیپیچی daga cikin masu zane iraniyawa kimanin شکرو 80 تمانند suka gabata ya او اهل نیشابور بود؟ شی مطمئن نیشابور نه؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت. آ kamalul mulk mutumin kashan ne a cikin shekarunsa na ƙuruciya ya tafi tehran daga can zuwa nahiyar turai برای آموزش نقاشی به اروپا رفت. یا تپی نهیر تورنه دومین کویان زنه؟ بله بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد ای باینن یازو ایران یازما دارکتن و تمکرانتا تپساها چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ میسن یا حبارنسا یکی ابرن نیشابور؟ چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد سبودا a cikin shekarun tsufa ya zo nishabur har zuwa ƙarshen rayuwarsa a nan ya kasance yana rayuwa. تابلوهایش هم در نیشابور است؟ allunan سما suna birnin نیشابور نه تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارج است آآ آلنان سا سنا داکونن آدنا کاین تاریهی دبن دبن دکی ایران دما قصر شما جی To la, an dai ji yadda ta kaya a tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da Kamalul Mulk da kuma fasaharsa ta zane-zane a Iran. Bayan zuhur Muhammad da abokinsa Ramin sun tafi wani masallaci da aka yi da itace. Wannan masallaci ɗaya ne daga cikin masallatai na duniya da aka yi da itace da ke birnin Nishabur da kuma mai ƙayatarwa ne. wannan masallaci ya yi kama da kwale-kwale wanda aka gina shi a gefen birnin ɗaya daga cikin wurare da ake kaiwa ziyara kuma ake buɗe ido da su a birnin nishabur to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wani shiri ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba yanzu kuma ga shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun tambayar cewa ne menene dalilin da ya sanya Amurka ta kasa cimma nasara a fagen warware dambaruwar siyasar su sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abun da ya kunsa. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken makon da ya gabata ya sanar da cewa kokarin da amurka take yi wajen warware rikicin sudan ya taimaka wajen cimma yarjejeniyar gudanar da ganawa ta kai tsaye tsakanin shugaban majalisar gudanar da mulkin ƙasar general abdul Fattah al-burhan da kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati domin cimma yarjejeniyar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar bayanin na bilinken ya zo ne a wani taron manema labarai jim kaɗan bayan da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka karɓa iko da babban birnin wad madani na jihar aljazira da ke tsakiyar sudan wanda ya zo daidai da lokacin da 'yan majalisar dokokin amurka suka buƙaci fadar white house da ta ɗauki ƙarin wasu tsare-tsare na daƙile zubar da jini a ƙasar ta sudan ana ci gaba da sukar ayyukan gwamnatin shugaba joe biden a cikin batun sudan kuma wannan yana kunshe ne a cikin wani rahoto da mujallar foreign policy ta kasar amurka ta fitar da ke nuni da yunkurin da amurka ta yi na sasantawa don dakatar da rikicin da kuma yin kira ga samar da sabbin hanyoyi da za a bi don samun ci gaba a ƙoƙarin warware rikicin sudan yunkurin nuna matakin tsaka-tsaki wajen rashin goyon bayan kowane bangare a yakin sudan yana ɗaya daga cikin fitattun matakan da amurka ta ɗauka wajen neman warware batun rikicin da ake yi a sudan har ila yau diflomasiyyar amurka ta taka rawar gani wajen tallafawa manufofin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da na ɓangarori daban-daban kamar yadda ta yi ƙoƙari wajen tallafawa ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar raya harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka igat a ƙoƙarin da suke yi wanda ya haifar da sanarwar bayan taro da aka gudanar a jibuti cewa alburhan wanda kuma shine kwamandan soja. sojojin sudan da hamidati sun amince da wata yarjejeniyar ganawar kai tsaye a tsakaninsu wanda ma'aikatar harkokin wajen sudan ta ki amincewa da hakan daga baya a cikin wannan muhalli tasirin zaman shiga tsakanin birnin jidda na kasar saudiya wanda amurka da saudiya suka ɗauki nauyi ya fito fili yayin da ya yi nasarar cimma ta buɗe wuta na tsawon watanni amma ya kasa shawo kan ɓangarorin biyu kan ƙulla yarjejeniyar ta buɗe wuta na dindindin wannan kyakkyawan sakamako da amurka ta cimma mai sharhi kan al'amuran siyasar sudan muhammad turshin ya danganta shi da cewa ba a fayyace tsarin amurka ba tun bayan barkewar yakin sudan kuma ya yi imanin cewa nasararta ta bayyana ne a kowane mataki da ta cimma daban-daban Turshin ya shaida wa gidan talabijin na Aljazeera ne cewa tun daga farko Amurka tana magana ne kan bukatar bangarorin su shiga zaman tattaunawa a tsakaninsu kuma ƙasar ta Amurka ta yi aiki tukuru tare da kasar Saudiya wajen ganin zaman tattaunawan birnin Jidda ya zama filin tattaunawa da nufin warware sarƙaƙƙiyar da ke akwai. to sai dai duk da haka turshin ya ce rashin wani takamaiman hangen nesa na amurka ya baiwa bangarorin da suke rikici da juna damar ci gaba da gudanar da fada tsakaninsu ga misali a da yaushe amurka tana maganar dole a samu lokacin tsagaita buɗe wuta bisa shiga tsakanin ƙungiyoyin fararen hula domin samun damar isar da kayayyakin jin kai ga jama'a amma ba ta yi ƙoƙarin ganin ta shawo kan ɓangarorin biyu wajen haɗewa waje guda ba wato zamewar rundunar soji da dakarun kai ɗaukin gaggawa abu guda kuma wannan saɓani shi ya janyo ɓarkewan yaƙi a ƙasar a tsakiyar watan afrilun da ya gabata a nashi bangaren abbas muhammad saleh mai bincike kan harkokin siyasa ya yi imanin cewa hanyar da kasar amurka ta bi kan batun kasar sudan yana da rauni da nakasu a ganawarsa da gidan talabijin na aljazeera net abbas muhammad saleh wanda kwararre ne kan harkokin afirka ya ci gaba da cewa amurka ba ta fahimci hakikanin yanayin da ake ciki a fagen siyasar kasar sudan ba saboda sojoji suna faɗa da fararen hula kuma fararen hula suna fada da masu kishin islama sannan kuma ga rikici tsakanin bangarorin janar janar guda biyu a cikin shekarun da suka gabata amurka ta tabbatar da cewa batun komawa kan tsarin dimokuraɗiyya shine kan gaba a ajandar ta a sudan wanda shine abinda muhammad sale ya yi imanin cewa lalle gwamnatin amurka ta fara tunkarar yadda matsalar take duk da karancin fahimtar da take da shi kan sudan inda ƙananan ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa ne suke bayanta wanda hakan ya saba wa mahan mafi mafiya rinjaye kuma ya mayar da sauran kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke da babban wakilci a tsakanin al'ummar sudan saniyar ware a watan yulin shekara ta 2019 ne aka rattaba hannu kan yarjejeniyar raba madafun iko a kasar sudan tsakanin kungiyar gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change da majalisar soji ta rikon kwarya wanda ta samar da ɗaya daga cikin muhimman ginshikan wa'adin rikon kwarya kafin kawancen yanci da da sauyi ta tarwatse zuwa gamayyar fada da juna sojojin sudan sun yi juyin mulki kan wannan yarjejeniyar ta hanyar kifar da gwamnatin firaministar farar hula Abdullahi Hamduk a watan oktoban shekara ta 2021 a cikin wannan yanayi manazarcin siyasa na sudan abbas muhammad saleh ya yi imanin cewa tsarin da amurka ta bi ya bi ta farkin da suka dace inda suka yi watsi da tsarin diplomasiya cikin gaggawa ta hanyar yin barazana ta hakika kan wajabcin samun haɗin kai da kasancewar sudan ƙasa ɗaya dunkulalliya wanda za ta kasance ƙarƙashin wakilcin haɗin kan sojoji da fararen hula kan sharuɗan da suka cimma na gudanar da gwamnati rukun ƙwarya zuwa ƙarshen wa'adinta saleh ya yi imanin cewa ɗaya daga cikin muhimman dalilan da ke kawo raunata tasirin hudar da amurka ke yi a sudan shine ra'ayin amurka na wakilta ƙungiyoyin yanki don tunkarar al'amuran da suke faruwa a rikicin sudan yayin da waɗannan ƙungiyoyi suka kasance ko dai wani ɓangare ne na rikicin sudan a cikin gida ko kuma a wajen ƙasar da ya samu damar juya akalar rikicin ƙasar yadda yake so a nashi bangaren muhammad khalifa as-sadiq farfesa a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar ƙasa da ƙasa ta afirka da ke birnin khartoum ya yi imanin cewa gibin da amurka ta samu gibi ne da aka tsara Khalifa ya tabbatar da cewa Amurka tana da kayan aiki da dabaru da yawa don shiga tsakani ko ta hanyar matsin lamba ko ta hanyar masu shiga tsakani da wakilan yanki da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar yadda ake gani a tsarin Amurka game da rikicin yankin gabas ta tsakiya. Sadiq ya kara da cewa gwamnatin Amurka ba ta son kawo ƙarshen rikicin Sudan kuma watakila tana nufin barin lamuran ne cikin hargitsi har sai an sake kafa wata sabuwar ƙasar Sudan kuma watakila tana goyon bayan rarrabuwan ƙasar Sudan zuwa ƙananan ƙasashe a yankin wanda shine abin da ya faru daga ɓallewar Sudan ta kudu daga Sudan kamar yadda yake cikin taswirar Benat Lawis na wargaza a haɗin kan ƙasashen larabawa da na musulmi diplomasiya maras amfani da rashin mayar da martanin da ya dace shine yadda michelle chevelin mai bincike a cibiyar hudda da kasashen waje ta amurka ta bayyana dangane da tsarin amurka game da sudan kuma za a iya kwatanta wannan matsayi a mahangar amurka a takardun hasashen hanyoyin yanke shawararta kan wasu kasashe mai sharhi kan harkokin siyasa ɗan ƙasar sudan abbas muhammad sale ya yi tsokaci kan furucin sakataren harkokin wajen amurka yana mai cewa ƙoƙarin da amurka ke yi ya samo asali ne kan tunanin cewa yakin da ake yi a sudan rikici ne kawai tsakanin janarori biyu da za a iya warware shi ta hanyar shirya ganawa kai tsaye a tsakanin su.